ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين yayin da annabi Musa ya zo ganawa da Ubangijinsa a lokacin da aka yanke masa shi ne ranar cikon daren arba'in sai Ubangijinsa ya magana da shi ya sanar da shi umarni da hani da sauransu daga nan sai ya ji a zuciyarsa yana son ganin Ubangijinsa, don haka sai ya roƙe shi ganinsa, sai Allah ya amsa masa da cewa, Ba za ka ganna a rayuwar duniya ba, saboda baka da ikon haka, sai dai kalli wancan dutsen, idan na bayyana gare shi, kuma ya tabbata a wurinsa bai yi komai ba, to za ka ganni, idan koyar diddige ya zama kamar turbaya, to ba za ka ganni a duniya ba. yayin da Allah ya bayyana a dutsen sai dutsen ya daidai da ƙasa wato ya tarwatse shi kuma annabi Musa ya faɗi somammi yayin da ya farka daga suman da ya yi sai ya ce ya ubangiji na ina tsarkake ka daga dukkan abin da bai dace da kai ba na tuba akan abin da na roƙe ka na neman ganinka a duniya kuma ni ne farkon muminai daga cikin mutanena